ta kalli Farida za ta yi magana gimbiya ummu ta ce zan bar ku da iyawarku idan ba za ku yi min bayani ba Farida ta matsa gaban ummi tana gaya mata wanda ta bata takarda zuwa fada da sauri yayi mai matsau yana dokawa ki baki da hankali za su aike ki kije ai mana ta fada ta fada ta fada kan wata kujera gari mai fice cikin sauri gimbiya ummi ta kalla ai mana kar wannan ya fara gusar da tunaninku kar ku taba tsimayen alkhairi inda ba ku ga haske ba ta yi magana tare da kallon Farida wannan makirci ne kar in kara jin an saka ki a ciki Farida ta miƙe tana ban hakuri tare da barin ɗakin can ko ɗaya ɓangaren waziri ne zaune gaban mai martaba yana koro mishi zance akan shigar aimana jerin mutanen da ke son zama kan karagar Allah ya taimake ka wannan wata tawaya ce Aminu ya samu akwai munafurcin matarsa tana son amfani da shi don son cimma wata manufa ta. gyaran murya kawai yayi tare da faɗin zan neme ka zuwa wani lokaci cikin sauri ya miƙe Allah ya ja da ranka lokacin da Yarima Saifu ya zo da nashi maganar mai martaba ya kalle shi haka kake gani Saifu kwarai kuwa Allah ya taimake ka tana son amfani da karfin mulkin shi don mulkar nahiyar mu ganin cewar ba su da abokan gaba da suka wuce mu sun duba zancen ka Yarima ban taba tunanin za a tsaya a kaina a yi min irin wannan kalaman ba mama mama ta dago ta kalle ta yanzu aka fara ai mana dole ki je ki ji ki kiji ki gani ki da idanunki ajiyar zuciya aimana ta yi mama ta ci gaba makircin gimbiya mai gado kenan aimana ta yi murmushi tare da miƙawa tare da miƙewa zan sanar da su zan sanar da su muguwar miya ba ta karewa a tukunya haka kuma ba a cewa bacci ke yi sha ruwa mai da ruwa rijiya ba ɓanna ba ne ta yi maganar tare da murmushi tana bicewa a bakin kofa aka yi kicibus aimana da aida dama an kwana biyu ba a haɗu ba aimana ta ɗanyi saurin ba ta hanya don ta ga tana niyyar haɗa kafaɗa da ita aida ta juyo dole kanwar naki ruwa ya kare wa ɗan kaba ba ta yi magana ba sai tsayawa da ta yi aida ta ci gaba gbe yanzu mulki yana hannun mahaifina wanda ya zo don son mulki zai tattara ko matsayi ya koma gida Furamishi Aimana ta yi ta juyo tana fuskantar Aida. Aida kike kowa? ina so ki sani kuma lalacewar masa ta fi karfin kashin shanu tana faɗar haka ta yi tafiyar ta abinta a ɓangaren ta kuwa cire kaya ta yi ta watsa ruwa ta dawo ta yi shiri sai da ta gama tsaf koma ta kwanta sai dai maganganun yarima suna mata yawo a kunne musamman ma yadda ya kaskantar da sarautar gidansu ya fifita tashi masarautar yarima kuwa yana fada akan yana fada akan ya tantance an fita da rubutun takardar da ya kai ne aka yi amfani da wajen yin rubutun takardar ya so zurfafa bincike amma mai martaba ya ce ya kyale kawai tana tsaye gaban madubi kallon kanta take tana maganganu me yasa zai raina masarautar da na fito me suke takama da shi takobi me yasa zai manta asalin takobin daga masarautar mu ta fito ta jijjiga kanta ya zama dole na ɗaukaka masarautar mahaifina na mayar musu da mulki da 'yancinsu ta yadda babu wani da ya isa ya nuna izzar mulki a kanmu ta ida maganar tana kaiwa madubin duka da karfi cikin zafin zuciya kara yayi tare da fushewa daidai lokacin ya shigo bangaren yi ɗakin da sauri tana tsaye dafa da kai me ya faru anan juyowa dai tana daidai daidaita tsayuwarta yarima ya gane tsantsar damuwa a tare da ita ya kuma abin da ta aikata ya koma kan kujera ya zauna idan a gidan nan zaki ci gaba da azalzalar zuciyarki to me idan zuciyata ta a azalzala bayan ina cikin masarautar da ta zarta masarautar biliyam ta yi magana tana duba hannunta da ke zafi sai da ta ashe ta yanke hannu iri mai kalle ta cikin sauri ya miƙe ya nufe ta yana kama hannun kin gani ko bar min hannuna ta ce tana janyewa iri mai rike ɗayan hannun tare da faɗin aimana cak ta tsaya hakan ya bashi damar zaunar da ita a bakin gado ya durkusa a gabanta tare da buɗe tafin hannun shi sai ga madobin da ya fashe a ciki ya ɗago ya kalle ta me kike shirin aikatawa wata rana zaki illata kanki tun lokacin da ya kira sunanta ya riga ya gama kashe mata jiki ya mike tsaye yana dube-dube a jikin gadonta ne ya kallo ka yana buɗewa ya fiddo da akwatin taimakon gaggawa ya buɗe tare da fara gyara mata hannun ai mana ta rufe idanunta dan ya saka mata ruwan magani mai zafi a ciwon hawaye ta fara yi san bai sani ba yana kusa da gamawa hawayen suka zuba kan hannun shi da sauri ya dago ya ji tausayinta sosai ko ba komai babu wani nata a kusa da ita ya san shine dalilin da ya sa ta aikata haka zai saka plaster ai mana ce, kar ka saka ya ajiye yana rufe akwatin ya miƙe ya zauna a gefen ta ya dan karkata yana son fuskantar ta ai mana ta juyar da kanta ya sa hannu ya maido da fuskar ta kansa ya kai hannun shi yana goge hawayenta sai dai bai yi magana ba zuciyar aimana ta kare sai ta saka kuka tana dora kanta kan cinyar shi wani irin tashin hankali ya ji a zuciyar shi haba karki kuka saboda laifin da aka yi miki ke kuka ya yi maganar tare da ɗagota ya mayar da ita a kan kafaɗarsa ya sa hannu yana murza bayanta alamar rarrashi wani sanyi ai mana ta ji hakan ya sa ta fara sauki ajiyar zuciya wa ya faɗa miki matar sarki tana kuka ai mana ta ɗago da kanta ina da masaniyar hakan amma kuka yakan zo lokacin da rashin muhimmanci ya fara bayyana a rayuwarsu ban taɓa tunanin akwai rashin godiya tsakaninka da masarautarku ba san ba mu tunanin karamawar da muka yi musu ba ta yi girman dubawa ba ta yi magana tana miƙewa tsaye yarima ya miƙe yana murmushi ya san dole ta ji zafin maganar shi amma lokacin yana cikin zafin zuciya tako biyu ya kara zuwa wajenta ba na son jin kina faɗar ban ɗauki masarautarku da muhimmanci ba ki sani sarki biliyam yana da matukar muhimmanci a wajena yanzu haka ban sanar da ke zuwa na nawa ba bayan dawowarmu jiya kamar yanzu ina tare da shi ai mana ta juyo ta kalle shi hakan ba zai sa ta ji sanyi ba sai dai jinjina kai kawai da ta yi yarima ya hanyar fita tare da faɗin zan turo fari da yanzu ta gyara miki ɗaki ya yi maganar yana fita bin bayansa ta yi da kallo ba jimawa sai ga farida ta shigo ta zube a gabanta allah ya huci zuciyar uwar ɗakina ya sanya zuciyarki ke mai yafiya ce ga mutanenki ina mai tuba gare ki akan abin da na aikata ba tare da sani na ba mana ta sauke ajiyar zuciya fari da lum ta lumfasa hakan ya tabbatar mata da uwar ɗakin tata ba za ta tanka ba. Ta miƙe ta isa wajen da aka bata aka bata ta hau gyarawa. Washe gari mutanen gidan kowanne shirye-shirye yake don bikin murabus ɗin mai martaba. Yarima Aminu yana tare da sarki duk wasu shirye-shiryen ɓangaren shi ne yake tsaye a kai ana aikatarwa. Ai mana kuwa a ɓangaren Gimbiya Ummi ta yi zamanta sai maraice ta tashi don zuwa wajen mama ta gaishe ta mama tana zaune da wasu bayi suna har hada wasu kaya a tsakar gida Aimanu ta gaishe ta bayan sun gaisa da aimana ta amsa tare da zama akan kafet din gefen mama mama ta kalle ta baki haɗu da mutumin naki ba sai da ta ɗanyi shiru kafin ta ce a'a ban gan shi ba tun fa safe sai dai na san ayyuka sun sha kan shi gaskiya kam yanzu ma shayi ne ya kawo shi Aimanu ta yi shiru bayan suka kwashe kayan mama ta ba su umarnin tafiya tun safe gida ya ɗau harama baki suka fara zuwa daga masarautun nahiyoyin da ke makotaka da su don amsa goron gayyatar masarautar toro a kan liyafa da sarki ya shirya din don bikin murabus ɗinsa yarima yana kan shirin shi fararen kaya ya saka ɗinkin ya amshi jikinsa ya aza rawani sai dai rawanin ya kai ne bai kewayo fuskarsa ba sai asfa da rawanin yake da shi ya saka takalmi tare da fesa tare ya ɗauko agogon hannu yana ɗorawa ya fito ya samu Farida tana falon tana ajiye kayan karin su dan tsayawa yayi tare da faɗin mai ɗakinku mai dakin ku ta fito kuwa cikin sauri ta zube tana gaishe shi tare da faɗin ya eh, ranka ya daɗe ta fito har ma ta bani sakon kiranka idan naga fitowarka Yarima yayi shiru Farida ta miƙe ta nufa hanyar ɗakin Aimana babu jimawa ta dawo tare da rusunawa tana zuwa daga faɗar haka ta fice bata ɓata lokaci ba ta fito takunta ya maido da hankalin shi saboda yadda kayan adon jikinta suke yar kara yana rike da agogo aimana tana sanye da wasu kayan saki na jinin sarauta rigar ta bude sosai sai dai akwai wani abu daurewa hakan yasa rigar jikinta fitowa dan kwalin da ta nada siririn gashin ta ya bayyana a gefe da gefen fuskarta babu kwalliya a fuskarta sai dai akwai jan janjan baki a labanta biyu inda yake ta nufa ta bi shi da kallo barka da fitowa murmushi yayi tare da fadin shigarki ta kayatar da zuciyar sarki da ba shi da mulki a masarautar da izza ba ta bayyanuwa ai mana wani sanyi ya ziyarce ta jin yabo daga yarima amin karasawa ta yi ta kama agogon da yake kokarin sawa har lokacin hakan ya ba shi damar baranta don ɗaura mishi da nonon wuri da na ɗari duk farin su ɗaya yarima ya jinjina kai jin yaban da ya samu daga wajenta za mu iya karyawa kafin mu fita ta gama saka mai agogon tare da kallon shi kamar bana bukatar cin komai haka nan yau farin ciki yake ziyartar zuciyata yarima ya riko hannunta ni kuma sai na tashi da faduwar gaba sadauki kake faduwar gaba bai zama naka ba dagewa kowane lokaci shi ya fi dacewa da kai ta yi magana tana zama a gefen kujera sai kuma ta saurin miƙewa yana da kyau mu je wajen gimbiya ummi dan karyawa ko don addu'o'i da muke bukata daga wajenta haka ne za ki iya ya ki aiman ta sa hannu ta jawo wani babban yadi mai kyalli da ke ƙasa yana binta a jikin rigar da shi ta yana jikinta suna fitowa ku yanga aisha ce ta gaishe su tare da binsu a baya don yi musu rakiya sun jima a wajen gimbiya ummi suka yi kare ummi tana son aimana sosai ganin yadda duk abubuwan yarinyar na kwarin gwiwa ne zuwa ga ɗan nata sai da ya miƙe don tafiya wajen taron ya koma gaban ummi tare da durƙushewa a gabanta ummi ta sa hannu a saman kafaɗar shi Allah ya yi albarka a rayuwarku ya tabbatar maka da alkhairi ya saka maka ya saka maka dangana akan kowane kaddara mai kyau ko akasin haka na gode ranki shi dade ya faɗa tare da kiwa har ya kai kofa ya juyo cikin sa'a kuwa ai mana shi take kallo murmushi yayi ya fice ummi ta yi saurin kaure idananta akan su sarakuna ne makil a babbar fadar masarautar kowanne da shiga ta alfarma ranar 'ya'yan sarakuna kansu sun bayyana kowa yana son ganin ya halarci wannan babban taron yarima amin sai da ya bi sarakuna ɗaya bayan ɗaya ya gaishe su cikin girmamawa akan mai martaba akan mai martaba ne baban aimana ya fi daɗewa, don shi kanshi sarkin biliyam yana mai sha'awar ganin yarima amin ya zama sarki don ya san zai gudanar da adalci ga al'ummar da ke kasan shi a irin yadda mulki da mukami yake da daɗi yau gashi ɗaya daga cikin sarakunan nahiyar su ya yanke shawarar sauka don karan kanshi sai da aka fara gudanar da taron tare da jawabai daga mahukunta da kuma wasu sarakuna yarima amin yana zaune a gefen yan uwan shi su yarima saifu sai cika ake ana batsewa yau yana ganin babu wani sama da shi ganin shine ya saka zuciyar shi zai yi mulki bayan mahaifinsa sauran yan uwan sarki suna gefe su ga ladima sarkin gida magayaki shantali sai waziri da ya sha ban da ya sha babban rawani a kai. bayan jawabin sarakuna aka ware lokaci mara tsayi don cin abinci da ɗan hutawa ga sarakuna. Ba jimawa aka dawo, sai dai mai martaba ne zai yi jawabi akan saukar shi da kuma godiya ga ɗumbin mutanen da suka halarci taron. Bayan godiya da addu'o'i da ya yi, ya ci gaba. Ba saukata yana nufin zan saka ido akan abubuwan gudanarwa a wannan masarautar ba. Dole zan kula da wanda zai hau mulki, wanda zuwa yanzu zan sanar da wanda zai hau karagata. Kowa na wajen ya ɗago yana kara mayar da hankali kan sarki. nan take ɗakin taron ya hargitse da yar hayaniya kasa kasa sai dai har lokacin yarima amin idan shi a rufe yake tun lokacin da mai martaba ya yi magana yarima saifu ya gyara zama yana murza hannuwa alamar kagara waziri kuwa kallon galadima ya yi tare da faɗin lokaci na ya yi galadima gyara alƙyabbarsa ya yi tare da gyaran murya hakan ya maido da hankalin kowa mai martaba ya amsa wata takarda da magatakarda yake miƙo mishi ya ci gaba kamar haka sakamakon goyon baya da kuma ra'ayoyin wasu daga cikin sarakunan da suke goyon bayan masarautar mu hakan ne ya bada damar yarima amin shine zai hau karagar mulkin masarautar nan a ɗakin taron ɗakin taron ɗakin taron ya ɗau murna da hayaniya hakan ya ɗan dakatar da mai martaba daga maganar da sauri yarima amin ya buɗe ido yana son tabbatar da abin da kunnuwan shi suka ji bilal da ke gefen shi ya riƙo hannun shi yana murna yarima ya fara hamdala ga ubangijin shi kafin ya juya yana kallon duk mutanen wajen take fadawa suka fara kirari mai martaba yana ci gaba da zance sai dai wannan lokaci babu mai sauraron shi kasancewar maganganun da ya yi sun yi tasiri wajen janye hankulan mutanen wajen waziri ya yi wata iriyar razana wanda har sai daga ladima ya zaunar da shi yarima saifu ya buga kanshi akan kujerar gaban shi tare da mikewa yana barin ɗakin taron ya nufi sashin mahaifiyar shi biya mai gado tana zaune akan kujera da wasu kuyangi suna tausa mata kafafuwanta a hargitse ya shiga yana wata irin kara ba zai yiwu ba yarima gimbiya ta kira sunan shi yau abba ya kara tabbatar da bambancin da yake nunawa na da amin yau za ya zama ranar da ba zan taba man yau ya zama ranar da ba zan taba mantawa ba a tsawon rayuwata abba ya mika mulki zuwa ga amin a gaban dimbin al'umma a kidime gimbiya mai gado ta miƙe hakan ya sa ta hambarar da kungiyar da ke mata tausa kar ka tabbatar min da haka yarima saifu ki kira ni da saifo na dan yau sai dai bai ida ba jakatiya ta bude labule cikin sauri tana zubewa a gaban su yau wani irin juyi duniya take son imana Allah ya taimake ki gimbiya mai gado ta kalle ta tana jinjina kai take ta fara kai kawo da gudu ku yanga Aisha ta isa bangaren gimbiya ummi dan ta san uwar ɗakin su Aimana tana can ummi ta kalle ta lafiyar ki Aisha ku yangar ta kara sunkuyar ta kara sunkuyawa a gaban ummi ta ce na zo shaida muku abin alkhairi don ki shi daɗe Allah ya kafin ta ida ai mana da ke tsaye lokacin da ta fito ta ce ki je maganar ki Allah ya taimake ki yau matar sarki ta zama mahaifiyar sarki haka diyar sarki ta zama matar sarki a gidan nan da sauri ummi ta miƙe lalle Allah ya yi gaskiya Allah shine mai iko ai mana ta durƙusa a gaban Aisha da cewa ya sanar da ke yanzu na ji a gidan nan mai martaba ya sanar ya rima amin shine zai hauka da karshe Aimana ta miƙe tana murmushi ta juya da kalli Ummi. Cikin sauri Ummi ta riko Aimana suna rungume juna. Sai lokacin suka fara jiyo guda da hayaniya na tashi a gidan. Ficewa Aimana ta yi zata nufi sashin Baba Galadima wajen mama. A hanya suka haɗu, dariya suka yi wa juna mama ta riko Aimana. Kin ga ikon Allah ko? Aimana ta ce mu je ciki mama. Mama ta ce ni ba sai na karasa wajen gimbiya Ummi don shigar da murnata. ta. Aimana ta ce zan je ɓangare na zuwa zuwa ku gama. Taro ya tashi mai martaba ya sallama kowa sai dai Yarima Amin baya ganuwa ya shige cikin sarakunan da ke taya shi murna. Baba Harun ya duka a gaban sarki Biliyam a cikin a gaban sarkin Biliyam ya ce yana da kyau mu ga Aimana kafin tafiyar mu. Baban Aimana ya kalli kanin nashi ya ce za mu bari zuwa lokacin dawowa naɗi sai mu duba ta. Baba Harun bai so hakan ba sai dai ya ɗau alwashin ganinta don bai ga abin da take take ba har lokacin ta ki mai da hankalinta kan takobin gidansu. Ricewa waye daga ɗakin taron ya fara neman wanda zai kai shi don ganawa da Aiman. Ai kuwa bai sha wahala ba ta fito zuwa wani sashin amsar baki. Ganin shi ne ta yi murmushi tare da durƙushewa a gefen kujerar si. Allah ya taimake, Allah ya taimake ka baba. Ba zan amsa gaisuwar ki ba Aimana. Baki samu sako na ba kwanakin baya? Kai hakuri baba, ina kan bincike. Daga na'ida zan yi mun shiru tun yaushe har gashi yanzu ya cika burin shi ya zama sarki ta amfani da auren ki amma ke kin kasa dawo da martabar gidanku ta hanyar damar da kika samu na auren shi shiru ai mana tai baba harun ya ci gaba idan baki sani baki sani karfin ikon auren ki ne ya bashi damar mallakar sarautar nan baba amma miki watse yayi ki maido da martabar gidanku ai mana mu ma mu zama mamallakan sarauta mai girma yayi maganar tare da yin hanyar fita dan ya san ba shi da lokaci ai mana ta dafa kanta ta san da gaskiyar baba Harun ya kamata a ce zuwa yanzu ta kawo komai karshe ficewa ta idan komawa tana shiga bangaren da ta fara jiyo kirari na tashi mikewa watsa ta yi tare da yaye labulan tagar falon tana kallon zuwan yarima da kyar ya samu fadawa suka bar shi ya saurin shigowa ai mana ta miƙe ta nufoshi. yarima yana kallon ta don son gane yanayinta cikin sauri ta nufe shi tana fadawa jikin shi barka barka barka da arziki yarima barka da sallamar sarautar babu irin ta a yankinmu. sosai ya rike ta a jikinsa sai dai kasa bude baki don yin magana wani sanyi yake ziyartar zuciyar shi na kasa yarda da yau din nan ai mana ni bana ji a jikina zan mallaki wannan gida idan rana ta fito tafin hannu baya ketare ta daga ta yayye kalle ta tabbas ya san ai mana garkuwa ce a gare shi na gode na gode kallon shi ta yi tana son tantance godiyar ta me na gode da ta ni murna ya faɗa tare da ɗan tattaro izza ai mana ta kaɗa kai yayi hanyar ɓangaren shi ai mana ta bi shi a baya sai ta jiyo sallama hakan ya sa ta juyo farida ta gani Allah ya kara miki lafiya uwar taka uwar gidan takawa ana son ganin mai martaba sirkin toro wa yake neman shi gimbiya ummi ce ai mana ta jinjina kai kenan bai je wajenta ba bana tunanin ya je ki ce yana zuwa tana maganar ta bayan shi sai dai bata same shi ba sai kayan shi da ta gani a zube alamu da ya nuna wanka ya shiga tattara kayan ta yi ta ajiye a mazaunin su ta bude wata ma'ajiya ta azara wani da fito bokanya ta girgiza gashin ta ta kalli waziri da ke magana sai da nace ki duba min taurarin yarinyar nan amma kika ce ba kika komai ba yanzu ga irin ta na ki kula da abin da na faɗa yarinyar ta fito daga gidan da babu wani da zai yi saurin cin mata amma gashi mu ta dalilin ta an ci mana dariyar bokanyar ta yi har yanzu baka yarda na faɗa maka ba za ka mallaki gidan nan ba ko kin faɗa amma ya kamata ki in yi me na gaya maka abu ɗaya ne ya rage mana wanda zai yiwu waziri ya gyara zama yana sauraron ta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya ni fa na ga labari sai tafiya yake kuma ko rabi ban ga anyi ba ko ni labari ban ga wani ya dau zafi sosai ba to ku dai ku dai ci gaba da bibiya na mu daura da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin sarauta kashi na tara yaushe na aike ki da wannan takardar zuwa fada cikin zare ido Farida ta kalla ta mai da idan ta kan yarima da ke huci wallahi ba ke kika aike ni ba ai mana ta mike tsaye ta dafa kai ta kalli Farida za ta yi magana gimbiya ummu ta ce zan bar ku da iyawarku idan ba za ku yi min bayani ba Farida ta matsa gaban ummi tana gaya mata